Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, Sadiya Haruna ta yi wani zazzafan bidiyo akan Maryam Yahaya duba da irin abubuwan da take yi na wasu bidiyo da take yi tana yin rawa tana sawa a TikTok duda wato tana rarrame wato bai kamata ta ringa yin wannan bidiyo ba a faɗin Sadiya Haruna kamar yadda za mu samu ku bidiyon. Inda ta ba ta shawarar cewa tunda take a rama haka bai kamata a yanzu haka ta ringa nuna makiyanta irin ramar da ta yi ba kamata yi ta bari nan gaba kaɗan idan har ta yi ƙiba wato lafiyarta ta da normal sai ta yi postin ɗin amma yanzu idan tana yi tana ba wa makiyanta ƙofa ne wanda za su ci gaba da mata dariya da kuma yi mata abin da suka ga dama kafin mu samu wannan bidiyo da ya sa jaruna da allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ku damar samun labaranmu da bidiyon mu akwai da zarar mu dora za mu sanar da ku. ga bidiyon na ta kwalla. Wa wannan bidiyon ina yin shi direct ne zuwa ga Maryam Yahaya zan yi bidiyon wasu suna cewa karki za ta raina ki tana da raini waye waye ni na san Maryam Yahaya Maryam Yahaya kuma ta san ni kuma ni ban mata shaida tana da raini ba ku ne dai masu kallon a can nesa kuna mata wannan kallon amma ba ta da shi. yarinya ce ta da raini tana girmama na gabanta so ni ba ta taɓa mun ba in ta maka ni ba ta mun ba ni ba zan ce tana da rai ba dan tana ma wasu so wannan sakon dan Allah ina so ya isa ga zuwa Maryam Yahaya Maryam Yahaya ina miki fatan alkhairi ni ce ta ki sai da Sadiya Haruna akwai abin da yake faruwa kamar yadda na gaya muku da farko mutane suna hana ni magana amma ba zan hannu bane duk wani mutum da na san shi face to face a manta da zancen wai ko celebrities ne ko Nollywood ko Kannywood ko me I'm not into that shit okay kawai idan na san ka alaka da yake saka ni da kai shi ne yake tsakanina ni da kai maryam yahaya don allah dan annabi ina mai baki shawara da ki yi haƙuri ki daina wannan bidiyoyin da kike yi dan allah ki haƙuri lokacin da kike baki da lafiya kina can gurin iyayenki suna miki treatment ina kawayenki da suke jan ki suna kai ki yawo a ji a yi suna ba sa gaya miki gaskiya ne to idan ba za su gaya miki gaskiya ba ni zan fito in gaya miki gaskiya ko ko idan ba za su gaya miki yadda kika faɗi kin rame sosai ba dan Allah wani a gefen ki ya gaya miki ba hana ki yin posting ba kuma rashin lafiya yana kan kowa amma kin rame to the bastard level da kin warke ya kamata ki koma gefe ki shiru ki farfado mai kyau tukuna ki zo ki yi posting amma yanzu kina ba mamaki yanki abin dariya ne daga kin yi posting sai dai a nuna ce kun gani kun gani gashi nan ai Allah ne ya kama ta ai haka suke da ɗaya daya haka na Allah zai hukunta su yanzu Allah ne ya kama ta mutane rashin lafiya na kan kowa fa amma mutanen mu na yanzu wallahi ba a iya musu daga mutum ya faɗi ya rashin lafiya za a ce wai Allah ne ya kama shi to an ji Allah ne ya kama ta amma ni wannan message ina miki ne ba wai don cin fuska ba ko cin zarafi wani wasu za su ba za ki su kira ki ba zan kira ki ba ina yi ne saboda ki gani wani kuma a gefen ki in kara motivating din wani idan ya shiga irin laluran nan kada ya ba ma makiya abun faɗa don bakin mutane kaɗai ma wallahi guba ne don Allah manya-manyan celebrities da za ku gaya mata ta ji don Allah ku gaya mata ta ji don Allah ta rage wannan posting kina ba mu makiyanki abin dariya ne Allah na tuba idan Allah ya jarabce da irin wannan abu wallahi gwamma in yi shekara goma bai so na yi social media ba don makiyana su gan wannan abin da Allah ya kaddara mu kuma in an gaya miki in ma baki ci ba don Allah gani nan ina gaya miki kuma mutane don Allah ku yi kokari a comment section din nan dan Allah ku gaya mata gaskiya ba da cin fuska na zo mata ba abin ne is too much is too much kina ba mu makiyanki abin dariya so that's all I can say kuma idan magana na ya bata miki rai dan Allah ki ya kuma ubangiji Allah ya baki lafiya to kamar yadda ku kalli wannan bidiyo na Sadiya Haruna dalilin da yasa ta yi shi shine domin ta bawa wato ita Maryam ya haya shawara kan wato irin bidiyon da take da postin ɗin hotuna da take yi kana kallon ta kai kasan cewa ta rame yanda ba a tunani abinda sadiya haruna take gani a nan shine Maryam ya haya duk wannan postin ɗin da take yi a social media da kuma wato bidiyon da take yi ta daina yinsa har ta bari sai kibar ta ta dawo kuma rinta ya dawo idan ta yi postin shine zai yi normal amma yanzu tana fastin ɗin wato bidiyoyi da hotuna tana ba wa makiyanta dama suna dariya na irin zaluncin da suka mata Duda dai ana ta raba biyu ne akan wato abin da ya samu maryam hayan na cewa babu shakka asiri aka yi mata wasu kuma suna cewa a wannan cuta ce daga min lahi. inda dai a kwanan nan ma wani abu ya kara bayyana wanda ake ta kara zargi akan cewa tabbas asiri aka yi wa mai hayan. kamar yadda muka kawo muku a kwana hudu da suka gabata ko biyar wato inda wata muryar wata budurwa ta bayyana cewa tabbas addu'ar da suke wa maryam yahaya ce take bibiyar ta idan ba manta ba jihar ma maryam yahaya a shekara ɗaya da ta gabata akwai wani saurayi da yi tattaki gare ta saboda ƙaunar da yake mata tun daga wani gari can wato ya taho zuwa ya zo ya ga maryam yahaya amma ko da ya zo Maryam ta gaza saurararsa kwata-kwata haka zalika wannan fishi da ɓacin rai na yayo tattaki tun daga jihar su ya zo har nan garin Kano domin ya ga Maryam ya ta ki saurararsa abin ya ƙona masa rai wannan ta sanya ya sha fiya-fiya hakan ta sa ya yunkurin kashe kansa saboda shi ma dai tauhidi ya yi masa kaɗan haka zalika aka ɗauke shi aka kai shi asibiti ranga-ranga amma Maryam ba ta samu kula shi ba ko da wannan sauri ya je gida babu shakka iyayensa ba su ji daɗin abin da ya faru ba shi ne ya sanya wato wai wannan budurwa ita kanwace ga wato shi wannan wanda ya sha fiya ta fito take bayyana cewa tabbas abin da ya samu Maryam ya addu'ar da suka yi mata na wato zaluncin da ta dan uwansu da ya zo Kano domin ya ganta a silar ƙaunar da yake mata ta sanya wato suka yi mata wannan addu'a domin abin da ta yi masa Allah ya mata shi ya sa wai ta kamu da wannan rashin lafiya wannan magana babu shakka lokacin da aka sake ta ta ya musu hazo sosai saboda wannan magana ce wadda ya kamata a yi duba na tsanaki a kanta kuma ita kanta wannan budurwa da ta fito ta wannan magana babu shakka akwai karancin tunani a kanta domin kuwa a nan za mu iya cewa idan aka zarge ta da rashin lafiyar maryam yahaya wannan ba wani abin mamaki ba ne ba saboda ya za a ce ki fito ki ce wai wadda take cikin wani hali na ƙangin wahala dama ana zargin cewa asiri aka yi mata ki fito ki yi wannan magana yanzu idan aka kamo ta aka tome ta akan dukkan abin da ya sa rai mai haya su ne ya za su yi kaga kenan an ce dama baki shi yake yanka wuya a wani lokacin akwai abubuwan da mutum bai kamata ya furta su ba saboda abin da ka je ka zo saboda wani in ya fuskance ka yayin da kake nufi wani ba zai fuskance ka ba wala Allah su nufin su ɗaya ne na dalilin addu'ar da suka kuma har ga Allah iya addu'a suke abin da Allah ya mata taimai abin da Allah ya abin da taimai Allah ya mata wala Allah iya wannan suka yi kuma sai wannan abin ya zo ya samu mare mai haya wala Allah kuma a'a wani abin can da ban suka yi to kaga kenan mutane za su yi ta tunanin cewa shin anya kuwa ba da hannunsa a cutar nan ba kaga abin a yi ba zai yi daɗi ba don haka mutum ya san me zai ringa furtawa a bakinsa to wannan dai bidiyo kuka saurara daga wato sai da sadiya haruna wadda take ba wa mare mai haya ɗin shawara akan wato ta daina wannan bidiyoyi da hotuna da take saki duk fuskar ta a rame ta bari har sai ta yi kiba sannan ta zo ta ci gaba da fasin don makiyanta suna gefe suna yi mata dariya akan wato wannan abu da ya sami ta wannan dai cuta ta malami ya haya kusan za mu iya cewa yanzu ta ɗauki kimanin wajen wata takwas kenan inda dai yanzu gashi ta fara samun kumari kuma tana wato ɗan takawa tana fita dai inda ya kamata inda dai a yanzu za mu iya cewa ta warke kawai jikinta ne dai bai dawo normal yadda yake ba dama mara lafiya idan ya samu rashin lafiya sai da hankali zai warke to ba sauraron mu za ku ce a dangane da wannan shawara da waccan sadiya haruna ta bawa ita maryam ya haya mun gode